Hausawa Top TV tashar al'umma. To fa inna lillahi wannan shahararren malamin mijin aljana ya sake fitar da wani zazzafan bidiyo inda ya ciro kuɗi a bankin aljanu inda za mu sa muku bidiyon ku kalla da idanunku inda malam ya ciro kuɗi da idanunku za ku gani ya ciro kuɗin a cikin bankin aljanu sannan kuma ya zaro wata sarka ta daham ko kuma mu ce ta gwal a cikin bankin aljanun dai inda haka zalika ya fito da wata abaya duk a cikin bankin aljanin inda yawa yar jaridar da take masa tambayoyi kyautar wannan sarka ta damu domin ta yi kwalliyar sallah da ita kafin mu sa maku wannan bidiyo ku kalla da Allah idan kun tabbatar ba ku taba dangwala mana alamar nan ta ƙasa ta subscribing ba wannan jar ku dangwala mana sannan kuma ku dangwala ƙararrawar wannan da ta za ta fito domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za ku ji mu ɗauke da shi. Ga bidiyon ku kalla. Za a saka ATM a cikin akawun ɗin aljanu. Za a fito da kuɗin Najeriya kowa igansu. Gwargwadon wanda zai ishe mu mu ruwan azumi. An fahimce ni? Ba wai masu yawa ba, gwargwadon dai wanda za a san kuɗin Najeriya ne to za a fito da su yanzu a idan kowa. An fahimce ni? To sai abu na biyu. Ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo. to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarƙar da za ta yi adan sallah da ita to sai abu na uku muna san aljanna ita ma a cikin wannan akwata ta kawo mana kyautar abin da zai burge mu me abin da zai burge mu akwai wani tufafi da ake kiran su alhaji muryar mijin aljana kenan wanda zai nuna mana kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce inda ya buƙaci mu zo bayan ramadana jiya a ciki to shi ne zai zato ali atm da su ni kuma saka a cikin akawun ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu sha ruwa a wannan haduwata hatimi na bankin aljanu an bayyana bismillah sai mu fara da kansa rabbana taqabbal minna

an haifi kowane haifiya rike mata ma da zamu ta samu da harka ta da sai ta daura ta an janye wannan gidan a hasko ne hajiya a hasko ne hajiya a da ƙaru daraja a da ƙaru daraja Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na bane, ba na kuma da banki bane za ku ga wani hatimi mai ismin lawal azam to a cikin wani hatimi ana aka ciro wannan kuɗi aka ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar satoshi suke wannan masu sari kuɗi ne masu sari kuɗi ne su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma na ba sari kuɗi a ji a kuɗin su nasu na kansu suka ɗebo to ga zarka nan ga an kawo shi daga eh. idan aka ɗauko shi ina shiga ga sarka da inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta kuma tsayi irin dubai da saudiya to ita wannan sarka daga saudiya aka kawo mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake tana zuwa da sura kadangare tana zuwa da sura to kwarangwal ka ga ya shigo gidan nan tare shi sannan tana zuwa rabon mutum rabo ko kokoto sannan kuma tana zuwa a mace wacce take wata wuce shekara yar biyar ko da uku ba to tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ni da ganta zan gane ta haka ma ta kai matsayin abokiyar zama ta ma tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na aure auratayya wani tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba da abincin ta jini ne da dan kashi sai kashin da ɗan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take ɗauka take ci sai madara To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo a kwanakin baya idan ba ku manta ba satuttukan da suka gabata mun kawo muku bidiyon malam inda malam ya bayyana ya ce cewar shi a hannun aljanu ma ya girma kasancewar ma aljana ce ta shayar da shi haka zalika sarkin aljanu shine ya aura masa yasa wato mai suna ummu sibben inda ta aure shi sannan ya zo ya auri bil'adama wadda ba aljana ba haka zalika kamar yadda muka sanar da ku cewar malam suna zaune da wannan mata aljana sannan kuma suna zaune da bil'adama inda ya muku bayanin cewar ita bil'adaman ta san aljana aljana ta san ta babu shakka wannan lamari ya bawa mutane mamaki sosai inda wasu suka gasgata wannan batu na malam wasu kuma suka karyata banda waɗanda suke tambayar cewar shin malam 'ya'yan nan da suke cewa yake cewa yana da su tsakaninsa da aljana har guda uku shin suna ina aljanu ne su ko mutane da dai sauran irin tambayoyin da aka ringa yi wa malam inda har muka kama ku wani bidiyo na wani malami na wani saurayi wanda yake kalubalantar cewar shi yana kalubalantar malam ya fito ya karin jawabi akan wannan abu da yake ikirarin cewar yayi na batun cewar yana da 'ya'ya tare da wannan aljana da dai sauran abubuwa da suka gabata bayan fitowar bidiyon To sai gashi kuma wannan bidiyo ya bayyana inda malam kuka gani da ku ya fito da kuɗi a cikin wani hatimi da ya saka a cikin wata takarda ya fito da 'yan dubu-dubu haka zalika a ɗaya takardar kuma da ya barbaɗa magani sai gashi kuma ya fito da wata sarka ta gwal sai gashi kuma a ɗayar ya fito da wata a baya babu shakka waɗannan abubuwa wasu za su ce kawai surkulla ne malam ya yi inda shi kuma malam ya bayyana cewar dukkan waɗannan kuɗaɗe da kuma sarƙa da kuma rigan nan ba wai ta sata ba ce ba a'a dukkan su ga baki ɗaya ya fito da su ne inda aljanu suka ba shi su kuma ba daga ko ina wannan kuɗi suke ba ba daga banki suke ba a'a daga saudiya aka kawo masa waɗannan kuɗaɗe To mai saurare du da dai mun san za kai tambaya akan wannan bidiyo da muka kawo maka a dangane da yadda malam ya fito da waɗannan kuɗaɗe. Shin ina san za ka ce waɗannan kuɗaɗen anya ba fek ba ne ba sannan waccan sarkar anya ko ba ninke ta ya saka ta a cikin wurin ba. To dai amma dai a ka aka yi komai amma dai muna jiran jin sharhi ra'ayinka wacce tambaya za ka yi malam a dangane da wannan bidiyo da muka kawo maka. Shin ko wannan bidiyon shi ma kana ɗaya daga cikin wanda za ka karyata cewar a hakan ba ta faru ba rufe ido ne duk da dai an san cewar wasu malaman sukan rufe ido babu shakka dai wannan bidiyo na malam ahmad mun san dole za ku yi tambaya a kansa muna da jiran jin sharhin ra'ayinku akan wannan bidiyo da muka kawo muku Malam dai babu shakka yana ta taho da wasu abubuwa na mamaki yana bayyana muku su. Ku dai dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora. Mun gode.